ƙarawa matasa kwarin gwiwa a ayyukan da suka sa gaba domin bayar da tasu gudunmuwa a yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Nijar na daga cikin dalilan da suka sa ƙungiyar matasa masu kamfanoni da masana'antu buɗe wannan kasuwar baje koli made in Nijar wacce ke samun halartar ƙananan kamfanoni da masana'antu. Kane Habibu Kadaure na daga cikin shugabannin wannan kungiya. Tana yiwuwa kana da hali kuma kana da dubaru na sarrafa abubuwa da yawa amma baka da mutanen da ke kama maka don aje a sai da abubuwan nan. To yanzu wanga biki biki ne wanda ke nuna abubuwan da mu matasa Nijar yawanci dai matasa ne za a ci muke iya mu sarrafa. Duk irin kokarin da gwamnati za yi in dai har ya zamanto sektor prive bai bunƙasa ba to duk komi ne za a yi ya zama banza in dai muna so mu yi kama da kingin wasu ƙasashe na duniya wanda suka ci gaba dole ne ya zamanto sektor prive an bashi muhimmanci bayan zagayen runhunan wannan kasuwa shugaban kungiyar cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta ƙasa shambar da commerce alhashi Musa Sidi Muhammad ya bayyana cewa hukumomi za su ɗauki matakan kare waɗannan matasa daga masu satar fasaha. Irin wannan abu akwai abin da ake soro wani su manyan kamfanoni suka iya samu shi za su iya ɗauka shi su kera shi sai su bar su su a karo amma a wannan ma yanzu za mu dibiya ne wajen protection intellectual kin da za a yi tare da ba su kariya wanda yake zai hana wani ya yi aiki da shi ko zai aiki da shi sai ya zo ta hanyar su zai wannan kariya yau duk duniya gwamnati ne take kera 'yan kasuwata don gobe su ma su je su ciyo don su kasuwan ne na kasashen waje alal misali yau duk wata babban kamfani ma bai kamata ta yi aiki ba in ba a gama ta da wata karamar kamfani ta Nijar wadda za ta koya gare ta ba idan wannan matsala ci gaban kananan kamfanoni da masana'antu wani abu ne da ke buƙatar magance wasu matsalolin na daban in ji matasan muna son a sa kamar fondo garanti daga wurin gwamnati wanda za a kai wurin bankoki to duk wani matashi wanda aka yarda da aikin da yake yi aka yarda da eh, eh, masana'antar shi masana'a ce wadda take da muhimmanci kuma take iya kawo eh, ci gaba da zamanto an an kama mishi bisa kan abin da shahi m4 dole ne in kana aiki kana samu ka bada amma kahin kake samu a kawo mana sauki ciki ya zamanto mun fara abin ya kama hanya da kyawu in ya kama hanya da kyawu ai eh, harkan haraji ba ma sai sun neme ka ba dole kai zaka neman su saboda in kana da abokan hudda suke tambayar ka ita eh, financier za dai a ci gaba da cin wannan kasuwar baje koli har zuwa gobe asabar 30 ga watan satumba domin ba ma'aikata damar kai ziyara don kashe kwarkwatar idanunsu da kayayyaki kira cikin gida galibinsu da aka samar ta hanyar sarrafa albarkatun noma da kiwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.